cikin makonnin nan al'ummomi da dama ne ba suka samu komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram to sai dai kuma da alamu waɗannan al'ummomi yanzu aka fana fama da matsaloli da dama domin ko baya ga su da aka lalata da rashin asibitoci makarantu da kuma gadojin da aka dasa wa nakiyoyi wata matsala da al'ummomin yankin ke fuskanta a yanzu ita ce ta rashin abinci yayin da wasu ma ke tsoron fara aikin gona duk da cewa damina na kankama. ana ruwa kuma ana noma amma kasancewa wannan abun da tsoro ne domin sun daddasa yi cikin wayanan gonaki kuma in kana cikin ka shiga cikin gonan kamar zaka je ka gagawa zaka je ka ga kasuwa ya rube wanda ba bi ne ba kuma irin wannan akwai hatsari kamar mu manoman mijika madagali to so muna tsoro don din mun je gona muna tadda abubuwa iri-iri kamar kasusuwan mutane gawaki suna zaune kuma muna tsoro kila akwai abin da aka binne mai yiwa irin bom ya tashi maganar rayukanmu to idan ba ku noma ba wani matsala ku iya fuskanta to matsala kam dewa domin sai gwamnati ta tashi sai domin zai yi rashin abinci zai yi karanci kuma din ba yi noman ba gashi mun dawo kuma ba abin da za mu ci dole ne ya zamanto akwai karancin abinci dole gwamnati ta saya. Da yake karin haske wani masani a harkar noma a Alhaji Musa Yakubu ya yi gargadin cewa kaga kanakin ba akwai wani suna ta wajen mai da sauran suna an samu bom ya fashe wanda bai irin wanda aka yi abandan. ne irin wannan abubuwan kuma da yawa jama'a da yawa suna tsoro. Don lokaci kana tafiya cikin daji ka ga bindiga ka ga gawan da ta lalace. Wani lokaci ma ba tabbas cewa tsaron ya tabbata kuna zaman zaman ku sai ga sun bullo ita madagali an samu wannan matsala kwanakin nan da suka bullo ta wasu ƙauyuka suka halaka mutane to akwai wannan zaman da har yanzu kuma dole ne zai shafi harkar noma to kuma idan ba a noma a wuraren man da kake ne ka iya faruwa a tun ba a noma ba dole ya shafi abinci don wayannan yankunan sanannun wajaje ne da ta harkar noma abinci yawan mutanen wajen manoma ne in ba noma kaga dole a fuskanci matsalan yunwa a yanzu ma dai tuni fa batun ya kai ga kunnen yan majalisar tarayya wanda yanzu ma haka ke neman gwamnati ta dau mataki kwanar ba da muka male shi ke wakiltar mazaban michigan da madagali a majalisar wakilai shi ya sa jiya majalisar tarayya wato house of na sponsor motion federal eh, government federal minister koma da suke wannan daraje kuma banda yana din har yanzu a suke bada umarni eh, gwamnatin tarayya ta je ta yi wanda za ta yi ta kawo kuma haka eh, abdulaziz in ka ga da wahala mutane ne da kansu suke fito suna gyara gada jinai. To sai dai kuma ita ma sabuwar gwamnatin jihar Adama ta ma sha alwashin magance waɗannan matsaloli da al'ummomin ke fuskanta kamar yadda gwamnan jihar Muhammadu Bindo Jibrila ke cewa. Mun zauna jiya mun yi mitin da shugaban kasa da wanda ma shi Lamido Adamawa shi ma yana cikin wannan mitin da muka yi. So don haka eh, kamar yadda na ce wannan gwamnati gwamnati ne na talakawa. ku kyautata wa talakawa Adamawa domin ku yana kanmu. mun da kuka zaba ya kamata mu zama bayin talakawa ne mu yi musu aiki in mu yi muku aiki mu kuma Allah zai biya mu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hassan Muryar Amurka daga Yola a Najeriya